Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karo muna mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Kuna kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Babala Hafiz muke farin cikin jan ragama shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji yunkurin kungiyar Tijjaniya na kawo ƙarshen tashin hankali a waɗansu jihohin arewacin Najeriya. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi sai kuma sharhin jaridun Amurka. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. assalamu alaikum barkanku da hantsi ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu haka kasar Mexico a hukumance ta buƙaci Amurka da ta gudanar da bincike mai zurfi akan wata hatsaniya da ta faru da jami'an tsaron kan iyaka Amurka suka harba barkonon tsohuwa mai sa hawaye cikin kasar Mexico. don dakatar da bakin haure da suke kokarin tsallakowa kan iyaka amurka a cikin sanarwar da aka fitar jiya alhamis ministan harkokin wajen kasar mexico ya ce ba za su amince da duk wani tashin hankali ba a tsakanin kan iyakar kasar yayin da su kuma suka sake yin kira da a gudanar da bincike makamancin wannan lamari da ya faru a ranar 25 ga watan nuwamba 2018 a ranar jajiberin sabuwar shekara ne dai jami'an tsaron kan iyaka amurka suka harba barkonon tsohuwa mai sa hawaye da barkonon fesawa a cikin kasar mexico don hana bakin haure kimanin ɗari da hamsin da suke ƙoƙarin haurowa kan shingen kan iyakar da ke kusa da san diego na jihar california a lokacin jami'an kwastam da masu tsaron kan iyaka sun ce wasu bakin haure suna ƙoƙarin haurowa wasu kuma suna ƙoƙarin shigowa ta ƙasan shingen amma hukumar kula da tsaron kan iyakar ta ce ta yi amfani da barkwanan tsohuwa ne akan bakin hauren da suke jifansu da duwatsu wanda ya sha bamban da waɗanda suke ƙoƙarin tsallaka kan iyakar zuwa cikin amurka a jiya alhamis aka rantsar da nancy pelosi daga jihar california a matsayin sabuwar shugabar majalisar wakilai ta amurka kamar yadda ake tsammani wanda hakan ya ba ta damar zama mace mafi girma a tarihin siyasar amurka da kuma zama babbar kishiyar shugaba donald trump a siyasance an sake zaben pelosi a karo na biyu a matsayin shugabar majalisar wakilai wadda ita ce shugabar masu rinjaye ta 'yan jam'iyyar democrat ya kuma kasance karo na biyu a cikin shekaru hamsin da aka sake zaben shugaban majalisa a wannan matsayin bayan da pelosi ta karbi sandar iko ta majalisar daga shugaban marasa rinjaye kevin mccarthy ta yi magana a kan zaben da ake yi duk bayan shekara biyu a zauren majalisar ta kuma bayyana farin cikin yadda ta karbi aikin shugabancin majalisar wakilai a shekarar nan ta 2019 wanda ya yi daidai da shekaru ɗari da zagayowar ranar da mata suka samu damar su yi zaɓe a nan Amurka. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Ƙasar Amurka ta buƙaci ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da ta fitar da sakamakon zaɓe na gaskiya da kuma yi ta kuma yi barazanar saka takunkumi a kan duk wanda ya yi ƙoƙarin canja sakamakon zaɓen ƙasar ta Congo. A jiya Alhamis mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Robert Paladino ya gargaɗi waɗanda suke kawo barazana da zaman lafiya sha'anin tsaro ko ta da hankalin ƙasar a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ko kuma waɗanda suka amfana da cin hanci da rashawa cewa za a mai da su saniyar ware a amurka sannan kuma za mu yanke duk wasu harkokin kuɗi da su shugaban hukumar zaben ƙasar corneli ga'a ya faɗa wa manema labarai a birnin kinshasa cewa sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka yi ranar 30 ga watan disamba mai yiwuwa a samu jinkiri saboda yadda ake gudanar da ƙidayar ƙuri'un a hankali. Jakadan Somaliya a Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira da Majalisar Ɗinkin Duniya da ta daina yi musu shishigi a cikin al'amuran cikin gida a jiya Alhamis. Kwana biyu bayan da gwamnatin Somaliya ta kori wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya daga ƙasar. Jakadan Somaliya a Majalisar Ɗinkin Duniya Abukar Dahir Usman ya faɗa a wajen taron koli na majalisar inda ya mika kukansa ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa majalisar da wakilanta suna da aikin da ya kamata su yi ko kuma wanda ya zama dole su yi na su mutunta yarjejeniyar majalisar da su daina tsoma baki cikin harkokin cikin gida na kasar domin su kyala gwamnatin somaliya da mutanenta su kula da makomarsu shugaban sojin amurka janar mark milley ya gana da shugaban kasar afghanistan ashraf ghani a fadar shugaban kasar da ke babban birnin kasar kabul kwana ɗaya bayan da shugaban amurka donald trump ya soki amurka da ƙoƙarin lalata afghanistan saboda yaƙi jami'an gwamnatin amurka da na afghanistan sun tabbatarwa da murya amurka cewa mili da gani sun tattauna a jiya alhamis inda aka samu sakamako mai kyau akan manufar amurka afghanistan da kuma yankin baki ɗaya Mataimakin mai magana da yawun shugaban kasar Afghanistan, Samim Arif, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa Janar ya ce Amurka za ta ci gaba da baiwa sojojin Afghanistan da ke jagorantar goyon baya da samar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar. Labaran duniya kenan kuka saurara. bari mu buɗe taskar rahotannin namu a Najeriya inda kungiyar Tijjaniya ta yunkura wajen ba da gudunmawa ga ganin bayan tashin hankali a jihohin arewaci da ke fama da tashin tashina. kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Nasiru Adamu Ilkaya ya aiko mana. When I heard that Kabi we are pressing them in government for rice, now they want to take over the spiritual aspect again. Ban yi mamaki ba da jihar Kebbi ke samar da shinkafa mai yawa fiye da ma wasu yankuna, har ma da jihar Kwara da ke da garuruwan noma. Don ma karin wannan albarka muke ganin jihar za ta dau bakuncin babban maulidin da za a gudanar na bana. Sakataren kwamitin amintattu na uwar kungiyar 'yan Tijjaniya jam'iyyatul Ansaru Tijjaniya Alhaji Ilyasu Ra'ub ke magana kan shirin da kungiyar ke yi na gudanar da babban maulidi a jihar Kebbi da zai zama bigiran addu'a ta musamman don tsaye da zubar da jinin waɗanda ba su ji ba su gani ba a jihar Zamfara da wasu sassan arewacin Najeriya. Maulidin a ranar 12 ga watan nan a cewar Ansaru zai samu halartar manyan shehunai da wasu 'ya'ya da jikokin Shehu Ibrahim Inyas daga Senegal da wasu sassan duniya. Sakataren kungiyar Alkasim Yawuri ya ce koyarwar Shehu Inyas ta zaman lafiya ce kamar yadda ma ya taɓa bayani a lokacin da aka kafa kungiyar musulmi ta duniya a Saudiya wato Rabidatul Alamil Islami. Wanda Shehu Radiyallahu anhu ya ce dole ne a dawo ga gyaran zuciya dole ne a dawo ga tarbiyya saboda me ya ce almajiranmu duk inda suke a duniya za ku ga cewa ko ka kai su amerika ko ingila ko ina ne ba za su iya cutar da kowa ba wannan shaidun duk duniya sun sani to ne mu ne mutane da suka fi tsarkin zuciya da zaman lahiya ga dukkanin halitta sosai dai cancantuwa da inda ya kamata a dora mu yau a duniya da kuma a ma kasar najeriya ba a dora mu ba shi ma sakataren shirye-shirye na kungiyar murtada nuru gusau ya kawo tarihin kafar kungiyar ce tun wasikar da shehu ibrahim ya zai rubuta a 1900 1966 sai da ya rubutun nan kalamul faidati sayyidi ali yana nan madina ba tafiya yayi ba ba kuma bai da lafiya ba ne bai iya rubutu amma shehu ya ce ma barhama job ba ni takarda da alkalami ya rubuta da hannunsa mai albarka an kun duba wannan feji na nan shine rubutun hannun shehu radiyallahu ta'ala anhu da zan karanta mana yanzu barhama job harrizli hadhihi risala إلى أحبابنا بمناسبة الاحتفال للزيارة الحمد لله مجاورة مع الأصل الحاضر Nuru Gusau ya gabatar da wasikar da shawin ya zai mika wa hajiminsa Barhama Job da yanzu Khalifa Tijjani Inyas ke aikin yada wasikar a duniya. Ansaru ta bakin Alkasim ba ta kammala taron ba sai da ta gayyaci waɗanda ke sukar maulidi don muhawara ta ilimi da ta ce hakan zai kawo fahimtar juna. A wurin ba da jawabi NTA sai ta je tana jin ra'ayoyin waɗanda suke ba su ma yarda da a yi maulidin ba. Wannan ya saba mu tunaninmu da ra'ayinmu. Ƙungiyoyi fitiyanu suna munazzama da sauransu wasu sun yi rubutu. To yanzu mun ɗauki matakin da za mu zauna da NTA mun muna gayyato kungiyoyi suke ganin maulidi bai cancanta ba ba muna kiran su ne da fada ba muna kiran su ne a zuwa a zama na ilimi ciye muna son su ba da lokaci mun kira kungiyoyin izala duka kashi biyu kuma wasiƙa zai kai gare su da kungiyoyin da suke ganin maulidin annabi ba a ƙi musulunci cewa su zo su fada ma duniya don su ilmantu hujjan da suka dogara kan wannan mu kuma mu ilmantar da duniya abin da muke ganin shine ilimi a duk ranar ɗaya ga watan Rabiul Awwal gwamnatin Najeriya kan ba da hutu don maulidi da sufaye kan share fiye da wata daya suna gabatarwa Nasura da Malik Kaya murar Amurka daga Abuja, Nigeria. والحسن a gaida Malam Nasir. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Lafiya uban girma kai nake Lafiya uban girma gare ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni biko batin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi shafa roƙo na ziljada da azbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa bege amshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wucewa kushe firgitar gumaka ne korama a fashe shi ya sauka rayayye duniya a wushe da arzikin halittu kau dabara mai karfi janjamin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fitattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai na yantu kai na bawa komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne wa ya kai ma aiki du cikin halittu kan ya aiki jaki bakan gizansa daukai ne bai gamo da saki shi ya bai wa yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki rarraba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na bishiya kare kai ko ba iyaka an sai da salsalar kowa ta ka ba iyaka an sai da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wa bege ne kwatankwacin irinka dukan faɗin da ba kai ma to kira shi hauka yaudara ta tare kun wanda bai faɗinka kai ne ilahu yayi raki yaran da za ka sauka kai ne ilahu yayi zagi lokacin tabaka dan kai ilahu yayi jifa dan kashi mayaka yanzu kuma ga wannan albishir albishirinku ko kun san shirin ɗan takarar jam'iyyar PDP na inganta harkokin noma? Me ya hasashen ka game da harkar noma ita kuma ya za a bunƙasa da? To batun harkar noma nan kuma mun samu koma baya. To ya sanin sai kai kai ne me za ka kuma eh, ni ne abin da. Ka sauko da farashin kasa kuma a samu abinci. Menene shugaba Muhammadu Buhari ke nufi da ya ce tattalin arzikin Najeriya na cikin mawuyacin hali? Mai magana tattalin arziki abu na biyu da kai kamfen kan sa kai daɗe. Kwanan baya jaridu suka ce ka ce sha'anin tattalin arzikin Najeriya na cikin wani mawuyacin hali a yanzu. Ban sa abin da ake nufi da wannan ba. Eh to na bayani wannan abin da nake abin da nake nufi. Ku kasance da sashen Hausa na murya Amurka ranar Lahadi da safe domin jin waɗannan hirarraki na musamman. murya Amurka duniya a tafin hannunku. To kada ka bari a baka labari. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi barkamu kuma da shigowa wata sabuwar shekarar. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata shirin kallabi ya waiwaya baya don duba irin gudunmuwar da mata suka bada a wannan filin a shekarar da ta gabata. A cikin shirinmu na yau za ku ƙara jan kaɗan daga cikin irin wannan gudunmuwar. Malama Hawa Liman mai masana'anta Afirka baya ga abin da ta ce a hirar da nai da ita a baya. akasarin mu musamman a arewacin najeriya an ban mu a baya ta bangarori daban-daban musamman mutane mun ta'allaka da kowane nauyi mun bar shi a kan cewa ai gwamnati ce za ta yi kaza alhali kowa na da ruwa da tsaki matsala ta farko da muka kai ita ce ta karancin ilimi musamman a arewacin najeriya do yanzu alhamdulillahi da yawa yanzu matan mu suna karatu to amma in kika duba yawanci waɗanda kamar za iya cewa a birane suke su ne mm. suke samu wannan damar kuma kin ga idan muka yi magana an ce a empowering mata a ƙarfafi mata mm. sai wasu su ringa tunanin a'a kana kamar maganan ko eh, dole a ta mace da namiji ne a'a ni lillahi ba su ne kullum har magana da nake cewa Allah ya riga eh, ya ɗaukaka namiji wannan confirm ba wanda za mu iya kauce ma wannan faɗa ce ta ubangiji amma idan muka ce a empowerin mace dole a empowerin mace saboda ne a al'umma yau yawan su ya fi yawan na ɗa namiji wasu matsalolin da mata ke fuskanta a arewacin Najeriya a yanzu eh. shi matsalar al'adar da wanda ya kamata gaskiya iyayenmu da malamanmu su yi duba ta wannan bangaren. har yanzu za ki ga da wasu guraren mu a arewacin Najeriya da ba a discussion matsalar aure sai kawai a ce ma yarinya ta je ta yi haƙuri wannan abun ba karamin matsala yake kawowa ba wasu shi ta haka za ki ga in suka samu kawayen banza ta ki gansu sun shiga shaye-shaye a nan aminu kano rehabilitation center su mata da kwai yara mata ƙanana waɗanda sun shiga shaye-shaye ta dalilin matsalolin gidan aure wanda ba a ce ba za a tattauna su ba za a saurari yarinya a ji me ta ba a'a da amma yarinyar aure ta tafi shi kenan ah. iyayenta ko yayyanta ba za a taɓa zama da ita ba a saurare ta ko ta ta da matsala sai a ce ki tafi kowa haƙuri yake yi. Mun kuma samu bakuncin hajiya Maimuna Sani Stores, ƙwararra a fannin kula da fatar bil'adama. To kisan shi bature abin mamaki ya kula da kayayyakinmu na gargajiya sosai. Wannan kula da fatar jiki da suka koya mana sai ya kasance duk magungunan da ake ba mu misalai da su da ake gwada mu da muke gwaji da su shine wato practical sai ya zamanto akan magungunan gargajiya ne wannan abu sai ya bani sha'awa bayan haka hajiya maimuna ta kuma ce ni ana waganan ba wai mata kaɗai ba wannan shawara ce baki ɗaya da mace da namiji a wannan zamanin ko kina mace ko kina namiji dole sai ka tashi ka nemi na kanka kuma yara kamar matasa yana da kyau ka yi karatu cikin yadda allah mu ma muna da yawa najeriya yawan da muke da shi ya kai ga da wahala kowa ya samu aiki saboda haka rashin samun aikin nan yana da kyau mu koyi sana'ar hannu yanzu kamar ni kin ga abin da na karanta ina aiki da shi ta fanni biyu ko zuwa uku kin ga cikin yadda Allah wannan magunguna da nace miki muna amfani da su na gargajiya kin ga wata sana'a ce ita kuma daban Daka cikin shirin mun kuma samu bakuncin Dr. Aisha Yushau Armayau wadda ta kware a fannin masu matsalar hankali. To kin shi wannan karatun na ka kware a wurin masu hankalin nan. Mm. Mutane da yawa ma na farko dai kika ce kika zama ki karanta shi na farko za a fata miki me yasa. Farko dai dama ke mace ce. Saboda haka arewa a duniya gaba ɗaya ma duk inda mace take dama tana da matsala. in har za ta kai wani level a rayuwarta to sai ta fatatta abubuwa da yawa. Kamar za ki iya ba mu misalin irin abubuwan da kika gani a asibiti tattare da masu matsalar hankali zan ce wanda za a ce eh mace ce tafi dacewa ta fahimci wannan matsalar da wuri? kin ga ko akwai wani abu da na duba mm. kwanan nan nakan je katsina in je in ga marasa lafiya kin gani? Mm. to akwai wani abu da na duba kwanan nan a nan jos sai na kula cewa mutanen da nake gani ko mm. mafi yawa mata ne wanda suka haihu mata ne wanda suka haihuwa farko kwaiwa ta biyu da suke samun ciwon a asibiti ciwon taɓin hankali kin gane kuma ƙananan yara to idan muna da irin wannan abun ai kin ga ciwon mace ai na mace ne ko haka to haka kin ga kenan muna buƙatar mata da yawa a cikin wannan kin din kenan a nan arewa da bamu da su Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai sharhin jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako za mu fara ne da jaridar Washington Post inda ta bayyana a ranar Laraba wani zama da shugaban Amurka Donald Trump ya yi da 'yan majalisar dokoki a kan kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnati da shugaban Amurka Donald Trump ya yi da majalisa ta yarda a kan kasafin kuɗin gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico. Wannan zama da ya kai mintuna 95 ana yinsa wanda shugaba Trump ya yi ta ƙoƙarin kare mulkinsa da yadda duniya suke kallonsa da kuma ƙarairayi da ake yi a kansa. Bari mu leƙa jaridar Express ta Washington Post inda aka bayyana cewa la'antar 'yan sanda da mutane ke yi ya zama sanadiyar murabus ɗin ma'aikatan 'yan sanda da dama a cewan shugaban 'yan sandan garin Charlottesville da ke jihar Virginia. Shugaban 'yan sandan Rachel Brackney ya faɗa wa kafar yada labarai na Daily progress cewa tun kafin ma a yi mummunan gangamin na masu rajin ganin an fifita jinsin farar fata a shekarar 2017 suke fuskantar wannan matsala ma'aikatar ta rasa jami'ai sama da ashirin kuma mai su ya yi wuya Bradney ya ce wannan muhimman dalili ne da ke sa jami'ansu suke yin murabus. Bari mu leƙa jaridar The Hills inda za ku ji cewa lauyan da yake wakiltar mutane biyar daga cikin matan bakin hauren da suke aiki a sabon wurin buga kwallon sanda na shugaban amurka donald trump da ke jihar new york mai suna jazzy golf club a wata zantawa da aka yi da lauyan ranar laraba ya ce yana da yakinin cewa akwai ma'aikatan da suke aiki a wurin buga kwallon sanda na shugaban amurka donald trump da ba su da sahihan takardu na zama ko na aiki a Amurka. Sai jaridar Frederick News Post inda ta bayyana cewa jujjuyawar da dandalin hada-hadar kudaden kasuwanci na Amurka ya sake faduwa a ranar farko ta ciniki na sabuwar shekarar nan kamar yadda hannun jari ya fara samuwa sannan ya kare da karamar riba. Aikin Dow Jones Industrial ya ragu a matsayin maki 398 a karon farko na hada-hadar kasuwanci bayan tattalin arziki mai ban mamaki daga kasar china amma a hankali ya mayar da waɗannan asarar sannan cikin minti goma sha biyar da suka gabata na ciniki ya bar manyan alamu mafi girma daga inda suka fara. Sharhin jaridun Amurka kuka saurara na wannan mako, ni Zahra Aminu Fage daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Sai kuma la'ayi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Al'ummar Najeriya in har zaman lafiya muke so to mu ji tsoron Allah mu mutunta juna kuma mu bi doka da oda. Malaman addini da sarakunanmu na gargajiya kada ku jefa kanku cikin rudani da hayaniya na siyasa. Duk wani dan takarar da ya zo wurin ku yi masa addu'a da fatan alheri. dan adam mai wuyan gane hali musamman ma dan najeriya an ce a zamanin gwamnatin baba buhari fulani makiyaya suka samu karfin yi wa manoma da kabilun kasar nan kisan kare dangi har wani tsohon soja general a nan arewa maso gabashin najeriya ya taba faɗin cewa wannan gwamnatin ta kasa kare kabilarsa shin dama ya yi aikin soja ne har ya kai mukamin janar don kabilarsa ne kawai ko don kare mutuncin najeriya da al'ummar najeriya kwatsam sai gashi su ma fulani makiyayan sun yi taro a ƙasar nan wasu suna zubar da hawaye suna cewa wannan gwamnati ta kasa kare su da dabbobinsu allah sarki allah mai iko masifa dai ta zama ruwan dare gama duniya to alhamdulillahi wannan taron na makiyaya fulani ya wanke wannan gwamnati da baba buhari daga zargin goyon bayan kowace kabila ko addini ko bangare a kasar. Assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka. Mai magana ya shi kurbaban rediyo matankari a jihar Kebbi, Najeriya. Murar Amurka muna jinjina muku muna yaba muku. dangane da dama da kuke bayan muke bayyana ra'ayoyinmu akan abubuwan da ke ci mana tura kwarya musamman a kasashen duniya ko kuma a ƙasa Najeriya. A yau ina ba da koke na a jihata ta jihar Kebbi. don allah ba girma gwamna a tiku ba gudu ka taimaka ka kula ka gyara mana hanyar mu wadda ta taso daga ba saura zuwa ba wada saboda mu jama'ar matankari nufawa ba kan yaɗe sabon garin nufawa wannan hanya ita ce muke zuwa har zuwa birane manya-manya daga cikin jihar kebbi da urare wurare baki daya na ku mai sauran ku koshe tukur ban rediyo matankari a jihar kebbi najeriya Allah ya sa wannan koke na yara kai inda kamata ake kai na gode assalamu alaikum ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai Alhamis aka rantsar da Nancy Pelosi daga jihar California a matsayin sabuwar shugabar Majalisar Wakilai ta Amurka kamar yadda ake tsammani. wanda hakan ya ba ta damar zama mace mafi girma a tarihin siyasa Amurka da kuma zama babbar kishiyar shugaba Donald Trump a siyasance. An sake zaben Pelosi ne a karo na biyu a matsayin shugabar majalisar wakilai, wadda ita ce shugabar masu rinjaye ta 'yan jam'iyyar Democrat ya kuma kasance karo na biyu a cikin shekaru hamsin da aka sake zaben shugabar majalisar a wannan matsayi. Shugaban sojojin Amurka General Mark Milley ya gana da shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani a fadar shugaban kasar da ke babban birnin kasar Kabul. Kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya soki Amurka da ƙoƙarin lalata Afghanistan saboda yaƙi. jami'an gwamnatin amurka da na afghanistan sun tabbatar wa da muryar amurka cewa Mili da Gani sun tattauna a jiya Alhamis inda aka samu sakamako mai kyau akan manufar Amurka a Afghanistan da kuma yankin baki daya Mataimakin mai magana da yawun shugaban kasar Afghanistan Samim Arif ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa General Milley ya ce Amurka za ta ci gaba da baiwa sojojin da Afghanistan take jagoranta goyon baya da kuma samar da hanyoyin zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar. Da takaitattun labaran muka kammala shirye-shiryen gabaki ɗaya da safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet VOA Hausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara da bayyana ra'ayoyi a shafinanmu na Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Muhammad Hafiz Babale da ya karanto labarai. da kuma salaman abo da ya taimaka wajen har hada shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.